This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya suna na sarfila Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Babalar sauran abokan aiki muke kawo wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana ɗaya ga watan Nuwamba shekarar dubu da da ashirin hudu Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanin labarai. To Sarfilu, Kamala Harris da Donald Trump sun yi musayar kalamai masu zafi kan yadda za a kula da mata. an gwabza faɗa a ɓangarori da dama a yankin gabas ta tsakiya a ranar alhamis inda aka kashe mutane da dama majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi kan ƙarin samun ƙasashe da yankuna da ke fuskantar matsananciyar yunwa to kanan labaran duniya kenan aka saurara yayin da ake shirin gudanar da babban zaben amurka kowace rawa kafofin yaɗa labarai ke takawa President, I pledge to you to seek common ground and common sense nan yan jarida ɗin da gidan rediyo ne da na talbijin ne ba sa ƙara ƙarya abinda baka faɗa ba su ce ka faɗa abinda ka faɗa din na su za su haya ta in na gyara ne an gyara ka in na bata ne sai sun ɓata ka to sai a mana aikin afuwa haka kuma za a ji cewa manoma a arewacin najeriya sun zargi makiyaya da ci musu zarafi da kuma ta'adi ga amfanin gonakinsu abin da ya faru da mu gaskiya ko kare ba zai ci ba eh, saboda makiyayan nan yanzu amfaninmu yana ɗanye sharaf sun zo sun sa mu misali harawa ɗanya wake be na ba to sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahoton nan sannan kuma muna tafa da shirin manuniya wanda isa lawal ikare shirya kuma zai gabatar sai kuma nasiha juma'a da zamu ji daga malamai amma fa yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniyar. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris da tsohon shugaban kasa Donald Trump sun yi tsokaci kan yadda za a kula da mata a cikin al'umma yayin da suke neman ƙuri'u a ranar Alhamis a jihohin Arizona da Nevada. Jihohi biyu na kudu maso yammacin kasar da ake fafatawa a fagen siyasa. As president, I pledge to you to seek common ground Harris kenan take faɗawa mata cewa idan na zama shugabar ƙasa na muku alkawarin zan samar da masalaha kan matsalolin da kuke fuskanta. Yayin da yake nasa gangamin yakin neman zaben Trump ya ce. He says that I want to take away Medicare and Social Security. That's a lie. Ta ce zan soke tsarin kiwon lafiya na Medicare da kudaden ritaya ma'aikata, ai kun san cewa ƙarya take. asali cikin shekaru hudu na kara karfafa su ne ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna harris 'yar takarar jam'iyyar democrat da kuma trump na jam'iyyar republican sun yi kunnen doki a jihohin biyu an gwabza fada a bangarori da dama a yankin gabas ta tsakiya a ranar alhamis inda aka kashe mutane da dama hukumomi sun ce makamai masu linzami da aka harbo daga labanin sun kashe mutum biyar a arewacin isra'ila ciki har da wani manomi da wasu ma'aikata 'yan kasashen waje hudu. Labanin ta ce har haren Isra'ila sun kashe akalla mutum takwas ciki har da ma'aikatan lafiya shida a kudancin kasar. A halin da ake ciki, jami'an Falasɗina sun ce wani harin Isra'ila a yankin yammacin kogin Jordan da aka mame ya kashe mutum uku. rundunar sojin isra'ila ta ce ta kuma kai hari kan wuraren ajiyar makamai da sansanoni a siriya inda ta yi ikirarin cewa kungiyar mayakan a baya-bayan nan ta fara ajiye makamai akan iyakar siriya da labanin domin yin fasa su zuwa labanin isra'ila ta ba da sanarwar ficewa ta gargadi ga mazauna baltic a gabashin labanin a rana ta biyu a jere labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani sabon rahoton majalisar ɗinkin duniya ya gargadi a ranar alhamis cewa tashe-tashen hankula sauyin yanayi da matsalolin tattalin arziki na haifar da matsananciyar yunwa a ƙasashe da yankuna 22 ba tare da yiwuwar samun ci gaba a cikin watanni shida masu zuwa ba lamarin ya fi kamari a zirin gaza sudan sudan ta kudu haiti da kuma mali inda miliyoyin mutane ke cikin mawuyacin hali na rashin abinci ma'ana yunwa a yankin afirka kasashe da suke fama da wannan matsala sun hada da kenya lesotho namibia da niger waɗanda sabbi ne a jerin ƙasashe da aka fitar a wannan shekara tuni dama akwai burkina faso habasha malawi somalia zambia zimbabwe a cikin ƙasashen da ke fama da wannan matsala ta yiwuwar fuskantar matsananciyar yunwa To in an jima kaɗan Hafiz zai sake da labarai kafin nan yayin da babban zaben Amurka ke karatowa kowace rawa kafofin yaɗa labaran ƙasar ke taka wajen baiwa 'yan ƙasar bayanan zaɓe kan wannan batun ne na tuntuɓi ɗan najeriya mazaunin amurka alhaji garba suleiman kirako madakin samunaka da ke zaune a birnin boston a takaice wato rawan da jaridun amurka da wato kafafen watsa labarai suke takawa a nan hmm. ya kasu kashi biyu na farko dai akwai masu goyon bayan shi tsohon shugaban amurka wato donald trump wanda shi ma yana fafatawar takarar neman wannan kujera na shugabancin kasan amerika hmm. tare da wannan mata vice president ta yanzu wato mataimakiyar shugaban kasa eh, mataimakiyar shugaban kasa hmm. kamala harris to akwai rabuwan kai a kan waɗannan media wato kafafe na watsa labarai ko rediyo ne ko talbijin ne ko newspaper ne hmm. to duk kawunan su ya rabu in muka duba za mu ga cewa idan a talbijin ne sai nan dai suna kan gaba wajen duk wani abin alheri da wani abin kirki da ita kamar hari take so ta yi ma kasar nan na amerika suna nunawa suna kuma caccakan duk wani abin batanci da shi donald trump yake yi wanda suka gaba daidai ba ne suna nunawa kuma su can akwai wata tasha wanda yake duk amerika kowa yana ganin ta wato fox channel wannan fox channel din nan ita kuma tana mara ma donald trump baya duk wani tobara da ya suna nuna ba laifi ba ne kuma ya yi daidai yana bisa ka'ida. to haji garba idan na fuskance ka eh. kan wannan rabuwar kawuna ka ce akwai wato bangarori biyu akwai masu sautin ra'ayi akwai kuma masu tsauran ra'ayi to ta wace hanya suke haddasa rabuwar kawunan wannan kana nufin ta yadda suke yaɗa labaransu ko ta wace hanya eh ta yadda suke ba su ba su rarraba kawunan jama'a ba wato 'yan takara masu maganganu kuma dole 'yan jarida su ɗauki abin da ka faɗi kuma a nan 'yan jarida ɗin da gidan rediyo ne da na talbijin ne da jaridu ba sa ƙara ƙarya abin da baka faɗa ba su ce ka faɗa abin da ka faɗa ɗin na fasu za su yi hayata in na gyara ne an gyara ka in na ɓata ne sai sun ɓata ka ba za su shiru ba ta wace hanya amurka ke samun labarai kan zaben amurka in aka cire kafofin yaɗa labarai akwai wata kafa da suke samu banda wannan kafin yaɗa labarai kwarai da gaske akwai domin a nan kamar yadda aka ce a najeriya zaɓe da aka yi a tsare a raka a kasa mm. to a nan amurka ai ya wuce ma a tsare a raka a kasa domin wakilan kowane jam'iyya suna gindin wajen zaɓe kuma hmm. duk ƙuri'ar da aka jefa ba za a ce a'a ga wannan republican ko kana jefawa mashin din zai tantance wa ka zaɓa ka zaɓi donald trump ne ko ka zaɓi kamala harris zai jefa ya nuna ya kirga wani slip ne yadda ka san ka je kanti ka sai wani abu a baka receipt to haka nan wannan ah, result zai fito a wannan mazaɓa za a nuna ga mutane kaza ne suka zo suka yi zaɓe ga mutane kaza ne wanda suka zaɓi donald trump ga mutane kaza ne suka zaɓi ah, kamala harris nan take za a nuna total ga wanda ya ci saboda haka za su ɗauka su za su fara yayatawa wakilan wannan jam'iyyu ba ma sai gidan rediyo ya faɗa ba Alhaji Garba Suleiman Kirako kenan ɗan Najeriya mazaunan nan Amurka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga hafis yara da kashi na biyu na labaran duniya. Alkalai uku na Kenya sun ba da dalilai da dama na yanke hukunci a ranar Alhamis, inda mai shari'a Anthony Marima ya karanta wani sashi na hukuncin inda ya bayyana dalilin da ya sa suka bari sabon mataimakin shugaban kasar da ke gabashin afirka ya karɓi rantsuwar kama aiki muradin jama'a a wannan al'amari sun fifita abin da ke kundin tsarin mulkin kasa wanda a kowane hali shine ra'ayin jama'a tun a farkon watan oktoba ne majalisar dattawan kenya ta kada ƙuri'a amincewa da tuhume-tuhume biyar cikin sha ɗaya da ake zargin tsohon mataimakin shugaban ƙasar rigati gashaguwa da aka tsige waɗanda suka hada da keta kundin tsarin mulkin ƙasa da kuma zargin cin hanci da rashawa da ya yi watsi da su a matsayin bita da kullin siyasa nan take shugaba william ruto ya zaɓi ministan harkokin cikin gida kituri kidinki a madadin gashaguwa wanda lauyoyinsa duka suka kalubalanci naɗin kotun ɗaukaka ƙara ta dakatar da dukkan wani mataki har sai an saurari ɓangarorin biyu daga ƙarshe yawancin dakarun koriya ta arewa da aka aika zuwa rasha yanzu an jabge su a kusa da iyakai ukraine kuma ana sa ran za su shiga yakin da ake da ukraine a cikin kwanaki masu zuwa a cewar manyan jami'an diflomasiyya amurka da koriya ta kudu da kuma jami'an soja sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa a ranar alhamis cewa yanzu sun yi kiyasin cewa akwai sojojin koriya ta arewa kusan dubu goma gaba ɗaya a rasha kuma bayanai na baya-bayan nan sun nuna cewa an tura kusan dubu takwas daga cikin sojojin koriya ta arewa zuwa yankin kusk a blinken da sakataren tsaron amurka lloyd austin sun karbi bakuncin ministan harkokin wajen koriya ta kudu cho tong yul da ministan tsaro kim yong yun a birnin washington a ranar alhamis don tattaunawa kawayen biyu sun tattauna batun barazanar tsaro yayin da suke sa ido sosai kan yadda koriya ta arewa ta tura dubban sojoji zuwa rasha Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla idan muka leƙa Najeriya kuwa wasu manoma ne suka koka bisa ta adi da makiyaya ke musu a gonakinsu baya ganin manoman sun zargi makiyayan da kai musu farmaki da kuma jikkata su yayin da suke bawa amfanin gonakinsu kariya. wakilin ya basha na ɗauke da wannan rahoton. Nan muryoyin wasu manoma ne da suka shaidawa muryan Amurka farmakin da makiyayan suka kai musu a gonakinsu da yi sanadiyar jikkatar sha biyar daga cikinsu. Abin da ya faru da mu kam gaskiya ko kare ba zai ci ba. ya eh, saboda makiyayan nan yanzu amfaninmu yana ɗanye sharaf sun zo sun samu misali harawa ɗanya wake bai nuna ba dawa ɗanya wake bata nuna ba dole mu a haka ma kana cikin sara makiyayi zai zo ce ka fita ka bar mai gona kawai in kana son ranka su yi in kayi magana su kashe ka a yanzu sun harbe mana mutane sun harbe mutane da kibiya da sara ya kai mutum goma sha biyar muna gona muna aiki suke shigowa ni dai laifin da na musu guda ɗaya na ce su yi haƙuri da Allah su fita in na kama tarewa su shigo ba abin da zan ɗauka suke banda iya dawon da wake da kara da sauran duk nasu ne suka ce mun iya magan da muka wuce su kenan juyawa da na yi na ɗibi abu kafin in je in dawo don me na ja musu haka shine ɗaya kuma gefe na ɗaya kuma gefe na ruga zan gudu ya harbe ni a baya Khalil Muhammad Bello shine shugaban makiyaya takulan Allah a Najeriya ya ce tabbas makiyayan na da sakaci yayin kiwo da dabbobin su wanda kuma hakan ne ke jawo suke yi wa manoman ta'adi. Wannan ba zargi bane akwai makiyaya da suke wa manoma ta'adi wanda kuma ba daidai bane musamman ma a daidai wannan lokaci da manoman suke kokarin girbe abin da Allah ya fore ya fuwace musu na daga noman da suka yi. Ka wannan din gaskiya ne akwai waɗanda suke sakaci suke bata amfanin gonar mutane ko ta hanyar barwa yara yin kiwo ko kuma a'a dai kiwon da ba na ganganci ba domin dabba ce a wani bi zai zama tana jin yunwa kuma sai ta dan kubce ta shiga gona ta dan taba amfanin gona. Sai dai shugaban miyar ta Allah ta ƙasa Baba Usman Ingel Zarma na ganin rashin bawa makiyayan hakkokinsu na daga cikin abin da ke haddasa rikici tsakaninsu da manoman. Ke sa a ah, barnan gwanaki suka yi yawa don hanyoyin nan wanda ake kira burtali da da dabbobi suke bi su kai ga mashayar ruwa ko su kai ga makiyaya dukkan manoma sun toshe su yau idan kika duba hatta kwalta da motoci suke bi za ki ga manoma sun ɗauki gwanakinsu sun kawo dab da bakin kwalta Wasu dai na zargin manoman da barin amfanin gonakinsu ba tare da kulawa ta musamman ba da yasa ake musu ta'adi domin karbar diya. Zargin da sakataren yaɗa labaran manoma ta ƙasa Muhammad Magaji ya musanta. In kun ga amfanin gona na jeji bai gama bushewa bane kuma bai gama nuna bane ba manomin da zai bar amfanin gonansa a jeji. amma su makiyayan ne wani lokaci ba sa jin gari shugaban kungiyar kulan allah khalil bello ya ce yanzu sun dukufa wajen daukar matakan da za su kawo ƙarshen rikicin da ya daɗe yana faruwa tsakanin su da manoma a halin yanzu nan muna kan fafutukar ganin mun shawo mun faɗakar da makiyayan mu illar shiga gonakin mutane muna cewa su kiyaye su kiyaye amana kowane ɗan adam ya kare haƙƙin ɗan uwansa domin babu dalilin da wani zai shekara yana noma kai kuma ka zo ka sa dabba ta cinye da gangan wannan din ba daidai ba ne kuma kullum muna gargaɗi ka kiyaye haƙƙin wani allah kiyaye naka rikici tsakanin manoma da makiyaya abu ne da ke faruwa a duk shekara a ƙasar masana dai na danganta hakan da rashin ɗaukar matakan da suka dace daga ɓangaren hukumomi rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya To a gaida Rukayya Basha wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Yanzu dai a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 1 da minti 16 na dare. Yanzu kuma sai shirin manuniya. malaman kasar amurka su suna iya zaben jam'iyar adawa idan manufar jam'iyyar ya dace da ci gaban kasa ba wai na bin son rai ba yanzu hakan ganna kallon labarai na ji wai georgia wasu akwai wani fada-fada ma da aka yi ce to ai an komo gidan jiya kenan wasu mafasa bakin siyasa daga kasashen afirka kenan ke dire daren daddale dalla-dallan dalilan darajar siyasar amurka wasu 'yan kasashen afirkan kuwa cewa suke a gaskiya dai akwai manya-manyan bambance bambance tsakanin siyasar Amurka da kuma nahiyar Afirka. Su suna bin doka. Mu kuma a Afirka akwai kama kariya. da ke karan kankin aka ce miki wannan siyasa ne zaki ce ba siyasa muke yi ba. Babban bambanci da ke tsakanin Amerika da Najeriya shine mu na siyasa da mu na dimokuraɗiyya ba ɗaya ba ne. Sai dai kuma ɗaya daga cikin masu sharhi a mayan labaru a jamhuriyar Nijar cewa yake ai sai da tsarin tsantseni da tsage gaskiya ne yasa siyasar Amurka ke ta ƙara haɓaka. Ba zan ce maka ba babu wani kawai hanci da rashawa amma dai mutane ba suna zaɓe ba ne domin kuɗi suna zaɓe ne don lalle-lalle sun yarda ɗan takara yake rabawa da su. waɗannan faso mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da wani lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke son ganin an toshe dukkanin wata baraka. Shiri na ɗari da da uku cikin jerin shirye manuniyan da ke ƙoƙarin ƙwaƙulo hanyoyin da za su sa siyasa da shugabanci su tsarkaka. Mai yiwuwa kuma ganin tsarkin tsarin siyasar Amurka ne ya sa mafashin baki akan harkokin yau da kullum Malam Isa mai gora Jibrin Abbas na Ghana ya ganar da duniya darussan da Abur amurka za ta iya ɗauka tsarin zaɓen shugaban kasa na kasar amurka akwai abubuwa da yawa da kasar ghana da kuma sauran kasashe masu tasowa za su iya koya daga wannan tsarin lura da cewa wannan tsarin shi ke tabbatar da wato zurfafa mulkin demokradiyya a kasar amurka da kuma mika mulki a cikin ruwan sanyi to ina ganin cewa ƙasashen afirka da sauran rina a kaba ya kamata su koyi abubuwa da yawa na tsarin wato zaɓe na kasar amurka lura da cewa kasashen afirka al'umma ana zaɓe ne kan jam'iyya da kake so amma ba duban manufofi akan haka kasashen da suka ci gaba kamar kasar amurka su suna iya zaben jam'iyyar adawa idan manufar jam'iyyar ya dace da ci gaban kasa ba wai na bin son rai ba akan haka a nawarayin ina ganin na fi son kamala harris ta ci wannan zaɓe sabili da manufofinta na kawo ci gaban kasa da kuma shige fice da bunkasa kasuwanci da cinikayya da kuma tabbatar da zama zaman lafiya a sauran kasashen duniya. Shi kuwa kwamarar Nu Shehu Kanam na jihar Plateau cewa yake ai dadewar siyasar Amurka ce ta sa yakin neman zaben kasar ba shi da hayaniya da gaga balantana a samu aika-aika. To aikin san Amerika da Najeriya even do muna kusan tafiyar da tsarin dimokuraɗiyya iri guda amma kuma babban bambanci da ke tsakanin Amerika da Najeriya shine mu na siyasa da mu na dimokuraɗiyya ba ɗaya bane kuma idan kika kalle tsawon shekaru da ita America. ta ɗauka tana gudanar da wannan tsari shekaru ne kusan ɗari biyu da yan kai masu yawa wannan shi yasa kika ga idan za a yi zaɓe ne a Najeriya za ki ga kamar za a je wani yakin duniya ne wanda ko ta yaya ne kawai damuwar mu kawai mu yi nasara ba tare da la'akari da cewa ran ɗan adam da kika ganta guda ɗaya tana da kima tana da matukar daraja a gun ba Amurke amma a nan Najeriya a kashe shekara nan zaɓe ba wani ba wani zaɓen da ma za a yi a Najeriya ko da na karamar hukuma ne baki samu labarin tashin hankali da zub da jini da kuma ma kone-kone a bangarori daban-daban ba. Me yasa su ba a samun irin waɗannan 'yan barandan siyasa a yi kace-kace? To su amerika masu ilimi ne. garin sun fahimci cewa yakin neman zaben ka ba akan al'amuran da ya shafe su ba bane akan batutuwan mai da hankali ne kawai kan cin mutuncin 'yan abokan hamayanka to wannan zai taimaka ma wurin rage ta goma shi da ainihin kima da daraja na jam'iyya da ɗan takara a idon masu sakuriya. Ita ma dai shugabar jam'iyyar adawa ta ADP a jihar Plateau Wato, ambasada Hannatu Gagara tabbatar da duniya ta yi cewa ai tsantsar tsarin siyasar Amurka ta sa ta tsere wa tsara ta kowace fuska. Gaskiya za ki ga tafiyan da ake na su elections da zaɓe da suke yi already tafiyan yana tafiya da kyau. kowa yana yin shi da sana'aki ya za ki kwatanta bambancin eh, wato matakan da suke bi na gudanar da zaɓe da wanda muke samu ba ma a najeriya ba a ƙasashen afirka eto eh in kika duba su su suna bin doka mu kuma a afirka doka ne shine damuwa tun ba ma fanyin najeriya ba za ki ga cewa mutane a can in an yi tsarin doka na siyasa za ki ga kowa yana bi amma mu a nan za ki ga mutane ba sa bin doka akwai kama karya akwai abubuwa da yawa da yake faruwa ta fanyin siyasa da ke karan kanki in aka ce miki wannan siyasa ne za ki ce ba siyasa muke yi ba kin ga ba sa cin hanci da rashawa shi ma damuwa ne domin daga cin hanci ne kowa yake kokari ya je nemo inda zai samu shi ma don ya samu ya cuci wani amma su a fanyin nasu su ba ki same su da wannan abubuwan da muke fuskanta ba sai dai kuma babban editan jaridar daily guard a ghana alhaji abdulrahman gwamda ya ce duk da kyawun tsarin siyasar amurka salon yakin neman zaben shugaba donald trump ya fara warware mata tuka da muna duban america gidan demokrasi siya ne so dewa idan za mu auna wasu abubuwa shi mu ce a america ga yadda ake tafiyar da demokrasiya amma shin ce gaskiya yanzu abubuwa sun sake yakan ba mu tsoro ga irin abubuwan da muke ji suna gudana a kasan america wani bi shi ka gan waton shi donald trump wasu yayyinsa irin maganganun da kalmomin da ke fita bakin shi shi mu ce shin america kuma na iya bin irin waɗannan abubuwa hanyoyin da da muna duba wato nan ne da Najeriya ko Ghana muke gani irin waɗannan abubuwa. Shi sa gaskiya akwai dai wasu abubuwa dai kadan da zamu ya koyi da su. Amma yanzu dai gaskiya abubuwan da ke gudana can yanzu akan gani na kallon labarai na ji wai cikin zaben farkon da aka yi wai Georgia wasu akwai wani fada-fada ma da aka yi shi ce to ai an komo gidan jiya kenan. Shi sa a gani na kadan muke da shi da za mu yi koyi da shi daga yadda al'amura ke tafiya a Amerika. Shi kuwa mafashin baki kan harkokin siyasa a jamhuriyar Nijar Malam Mustapha Abdullahi cewa yake duk da matsalolin da ake gani a salon siyasar Amurka a kosu manya-manyan darsan da ya kamata kasashen Afirka su duba don su ma su farka. Darasin da Afirka za ta ɗauka na daidai kaga shi shugaba Biden ya ga ya tsuwa ya sa mataimakin shi a gurbi. daya kenan na biyu kuma ka gani tsohon shugaban ƙasa eh, bill clinton da matansu duka sun kawo ma eh, takara ta ta democrat goyon baya na uku kuma shine duk da yake shi donald trump ɗin cikin jawabin national yana dan zagin kamala harris don musamman yana zancen kabilarta yana zancen asilinta amma kaga duka wannan abin bai kawo kwada ba kaga yanzu yin wata ƙasar afirka ce da yanzu hada ya barke wannan su biyu shi donald trump rayuwar shi an kusa kashe shi to kaga wannan bai yiwu ba amma daga gani na dai a takadace eh, zaɓe a amurka yana da mahimmanci domin ana ba kowane ɗan ƙasa ra'ayi nashi kuma ba zan ce maka ba babu wani kawai hanci da rashawa amma dai mutane ba suna zaɓe ba ne domin kuɗi suna zaɓe ne don lalle-lalle sun yara da ra'ayin ɗan takara yake rabawa da su. batutuwan da za mu yi baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manya-manyan madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya kamar da yadda abin yake kwance cikin doka. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki 938 ne su yi sallamar sakin kujerun da da su ne dama suke ganin su sun ɗaukaka. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai Sulemu Minu Barman Jamhuriyar jihar Nijar da Idris Abdalla bakon Ghana sai Zainab Babajin jihar Platon da suka tabbatar da manuniya ta cika. Ni Isa Lol na garin Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako ina Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya. To a gaida na Ikara yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron nasiha mu ta yau Juma'a. Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد sunana fani bin ita ce kowa ya zauna lafiya allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayi kada su fasadi a bayan ƙasa kar su kawo barna kar su kawo tashin hankali fala tufsidu fil ardi ba'da islahiha a maimakon haka mu dinga addu'a fad'uhu khawfan wa mu dinga addu'a muna neman taimakon Allah wannan shine abin da zai zama wani mafita a wannan ƙasa tamu dukkan wani mai neman fitina dukkan wani mai neman tada rigima bai fi ƙarfin Allah ba saboda haka dama amfanin da ƙasar take samu na zaman lafiya da kaucewa dukkan waɗansu abubuwa da ake haddasawa addu'a ne na bayan Allah da haka 'yan uwan musulmi a ci gaba da addu'a wasu to Allah ya saka da alkhairinsa da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Allah ya kawo mu sabuwar kakar zaɓe a Amurka. Haka ne a ranar biyar ga watan Nuwamba Amurka za su fita kwansu da su zuwa rumfunan zaɓe domin kada ƙuruwarsu a zaɓen shugaban ƙasa duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaɓen wuri wato early voting. To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaɓen na Amurka. Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaben a lokacin zaɓen da kuma bayan zaben. zaben wato idan an bayyana wanda ya samu nasara. Saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na yanar gizo musamman ma na sada zumunta kamar na Facebook, X wato Twitter da kuma Instagram. Kazalika muna nan a dandalinmu na WhatsApp akan lamba alamar tarawa sai ɗaya sai biyu sifili biyu tara inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa Amurka. Sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump sun yi tsokaci kan yadda za a kula da mata a cikin al'umma yayin da suke neman ƙuri'a a ranar Alhamis a jihohin Arizona da Nevada, jihohi biyu na kudu maso yammacin ƙasar da ake fafata a fagen siyasa. An gwabza fada a ɓangarori da dama a yankin gabas ta tsakiya a ranar Alhamis, inda aka kashe mutane da dama. hukumomi sun ce makamai masu linzami da aka harbo daga labanin sun kashe mutane biyar a arewacin isra'ila ciki har da wani manomi da wasu ma'aikata 'yan kasashen waje hudu to madalla da masu sauraro baki ɗaya abin da ya ke nan a mu na yanzu sai kuma an jima da al'asar da karfe hudu na yamma za a ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai dadi balawi wanda ya bada umarni har ma da injiniyan mu ta yau malama nashwan nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake cewa assalamu alaikum